يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبا لتفسير القرآن من جرمى أولنا لنا تاؤك قوة رمضان هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu lissafin nasara yau muna nawa ga wata yau muna goma sha biyar ga watan nawa ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya idan allah ya amince daga gobe za mu rinka fara tafsiri karfe hudu da minti arba'in da biyar daidai kenan karfe biyar saura minti goma sha biyar mu tashi in allah ya amince karfe biyar da minti arba'in da biyar ma'ana karfe shida saura minti goma sha biyar mai lissafi idan muka yi sallar la'asar misalin karfe hudu ko da abin da ya saukaka kamar minti arba'in ko wani abu mai kama da haka zai iya kamo wannan saboda yanayin aikace-aikace da ake yi na hanyoyi a cikin gari da an dan samu dan gosulo kaɗan to kuma sai Allah ya kwace ku to amma dai so muke a ci gaba da yin hanyoyin ko da za su kawo gosulo Allah ta'ala ya sa mu dace ma muna cikin suratul arab mun ji gwagwarmaya da ake yi tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna da ma 'yan kan katanga su ne ashabul arab to yanzu akwai wani roƙo da 'yan wuta suka wa 'yan aljanna daidai na gudun za mu tashi sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai yan kan katanga da ake cewa ashabul aram yanzu Allah ya gafarta musu an ce musu udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tazanun ku shiga aljanna babu tsoro a gare ku sannan ba me babu bakin ciki to su sun wuce aljanna yanzu abin da ya saura yan wuta suna wuta yan aljanna suna ina suna aljanna Allah ya riga ya gama hukunci Allah ka sa muna aljanna a wannan lokaci to yanzu yan wuta suke magana da yan aljanna a can farko yan aljanna ne suke magana da yan wuta suka ce alkawarin da Allah ya mana a duniya cewa in mun bi shi zai ba mu aljanna gashi mun zo lahira kuma Allah ya cika alkawarin ya ba mu aljanna ga mu a cikin ta to ya labarin ku kuma alƙawarin da Allah ya muku zai kai ku jahannama idan kun saba masa da kuka saban Allah ya cika alƙawarin ya kai ku jahannama ko bai cika ba qalu na'am suka ce kwarai Allah ya cika alƙawari ga su can a wutar jahannama Allah ka tsare mu da shiga wutar jahannama to yanzu yan wuta ne suke magana da yan aljanna sai qur'ani ya ce wanada ashabul jannati ashaban nari wanada ashabun nari ashabar jannati na farko wanada ashabul jannati ashaban nari nan kuma wanada ashabun nari ashabar jannati yanzu yan wuta su ne suka kira yan aljanna kowa na gidansa amma suna kallon juna kamar suna yin video call ka san kana video call mutum yana america kana cikin masallacin nan amma kana sa kuna magana gaba da gaba ko kaman ga gashi shi ma yana kallon ka mai gaba da gaba kaman gashi ga ka amma yana wani wuri kai kuma kana ina kana wani wuri in kana cikin ɗaki mai iya kwandishin baya jin sanyi in a tsakar rana yake zafin yana samun ka bai samun ka to me yake faruwa sai 'yan wuta suka ce wa 'yan aljanna an afizu alaina min alma'a roƙon da muke yi shine da Allah ku ɗan ‘yan mana ruwa mana ku ɗan ‘yan mana ruwa mana ne ana fi zuwa laina minar ma ku ɗan tsakuro ruwa wato ku ɗan ‘yan mana domin an gasa su bala'i ya yawa ga kishin ruwa ga wuta na gasa su ba abin da suke bukata kamar ruwa ga kuma ruwa yana kwarara a cikin aljanna cikin lambu da fadama yan aljanna ana shakatawa ba cewa muka ku bamu da yawa ba domin an afidu alaina wannan min din tabidiyya ce muna so ne ku dan yan mana ku dan tsakuro ruwa ka dan ku babu aw min ma razaqakumullah ko kuma ku dan yan mana daga abin da Allah ya azurta ku na kayan abinci saboda daga wuta yan wuta suna ganin ga yan aljanna nan a cikin lambuna ga tufa ga lemo ga mangoro ga ayaba ga 'ya'yan itatuwa nau'i daban-daban da qur'ani ya ba da labarin akwai su a cikin aljanna kun san aljanna akwai nau'in itatuwa qur'ani yace fi sidirin makbud sannan sannan sannan akwai 'ya'yan itatuwa akwai yan mata fursto fursto fursto fursto da Allah ya zo kan yayi ta tun aljanna wasu an fare su baka san sunan su ba kara ba ta lokaci kawai Allah ya ce wa hatin kasira akwai yayin itatuwa nau'i daban-daban masu yawa da sai dai mun ji za zamu gano shine wa hatin kasira la maqaduatin ba irin na duniya bane in kana neman mangoro in ga tuntuba ce baka da hankali ba ce maka zuban gure yake yi ai sai lokaci kaza yake yi ƴaƴan itatuwa da dama wato zai a seasonal akwai lokacin da ake samun su akwai lokacin da ba a samun su ƴaƴan itatuwan duniya kenan amma ƴaƴan itatuwan aljanna la maqatu'atin wata goma sha biyu na shekara sati hudu na kowane wata kwana bakwai na kowane sati ana samun su sannan wala mamnu'a ba za a ce a baka ba sai za a baka ba sai ka biya na duniya sai ka siya ko ba sai ka siya ba sai ka bada kuɗi ko kai liman ne yanzu liman ya tara wani mai wulbaro ya dauko a yabar da lemo ya ce cika min wannan leda ɗin aka cika ya dauka zai tafi ya ce ina maganar kuɗi ya ce la a cikin wala mamnu'a yi sai ce wala liman ko ka kuɗi ko ko kokowa to liman ma ba za a bashi wannan privilege ba kai tsammani ladan balle ordinary mamu na duniya ce ka saya amma na lahira la maqaduwatin wala mamnu'a Allah ka sa muna ciki shi yasa yan aljanna suna cikin yayan itatuwa iri daban-daban wannan yasa yan wuta suka ce aumin ma razaqakumullah wace an sa yan aljanna suka bayar qalu sai suka kalli yan wuta suka ce inna allaha lalle allah harramahuma da ruwan aljanna da abincin aljanna waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya haramta su alal kafiri daga kafirai ba kafiri ba shan ruwan aljanna ba kafiri ba cin abincin aljanna Allah ka gafarta mana wannan ya nuna ba sauran dabara ta sauran sai dai su yi me sai dai su yi hakuri a daidai wannan lokaci sai Allah ya ce mai a gaba da rama الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله يكي الذين تكزوا دينهم سوني وانا نسكرك عدين سو لهوا a matsayin wargi wala'iban da wasa wa garratuhumul hayatid duniya kuma rayuwar duniya ta ruɗe su ya ku bayan Allah ba a wasa da abin da addini ne duk abin da addini ne ba ne ba a wasa da shi ko da wasa kar ka kuskura ka kalli gemun dan uwansa a halin sunna ka ce da gemun za ka yi wasa ka tsokane shi wallahi in ce wasa a ranar za ka kwana arni ba a wasa da abin da ya shafi addini duk abin da addini ne to ba kayan wasa ba ne duk abin da aka ce maka sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da ita duk abin da aka ce maka aya ce ta alkur'ani mai girma ba a wasa da ita ba a warge da ita dama hadatan qur'ani ba su gane ba sai daga baya Allah ya gane da su zaunawa za a ana wasa ƙalubalen da sura bai kukan kura ce alhekumu ƙalubaren ga sura mai kukan zabo idan sama'un shakat da ba su gane ba ƙalubaren ka sura mai kaza wai hada sura mai zudda rubutan malam wannan wasa ne da jahilci aka yi idan ka yi da ilimi hatsari ne ba ka kallon gemun mutum ka yi wasa da shi ko ga mutum ya sa da gaggen wando ka ce ka tsallake ruwan ke wandan ko ga ce ya sako wandan sa saboda da gaggen wando addini ne ko ba addini ba ne addini ne ba wasa da shi masallaci ba abun wasa ba ne ba za ka ce da Allah kalli wanda masallacin sai ka ce coci wai kai wasa kake yi ba a wasa da addini in an ce maka abu qur'ani ne ba a wasa da shi da ka yi wasa da shi ko izgili da shi zai iya fidda kai daga cikin addinin musulunci qur'ani mai girma ce wala in sa'altahu wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nahudu wa nal'ab na'am qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un sai Allah ya ce mai da su na'am Allah ya ce wala in sa'altahum da zaka tambaye su in suna wasa da addini la yaquluna sai kaji suna cewa inna ma kunna nakhudu wa nal'ab mu muna kutsawa ne kawai a cikin tadi kawai tadi ne ya haka wa nal'ab muna yin wasa ne ba da gaske muke yi ba Allah ya ce kula ka faɗa musu abillahi yanzu da ayoyin Allah wa abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum da kuke izgili la ta'taziru kad ba da imanikum kar ku ce za ku bada uzuri ko wani hanzari Allah shi hakika kun kafirce bayan imaninku ku Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya ce allazina takazu dinahum lahawan wa la'iban sannan wa garratuhumul hayatid dunya rayuwar duniya kuma ta rude su babu abin da ke ruda dan adam kamar me kamar rayuwar duniya roban dimokuraɗiyya ba abin da ke sa ka manta da Allah kamar wannan Allah ka tsare mana imanin mu na taba gaya muku abin da ya faru wani bawa Allah ya mafarki eh zaki ya bi shi da gudu aiko ya tiki gudu a cikin mafarkin gudu yake gudu yake duk inda ya shiga bi shi kai da ya ga dai zakin nan zai ci masa sai ya samu wata bishiya sai ya hau saman bishiya zaki da ka zo sai ka kwanta gindin bishiyar ma'ana ka gama zama a sama ka sauko ina jira yanzu gashi a saman bishiya ga zaki a ina ga zaki a ƙasa ya samu na reshen bishiya ko ya haye ya rike gamgam can sai wani tunani ya zo mashi to yanzu da reshen bishiyar nan zai karya za a yi ya ce sai in fada ƙasa ba abin da ya saura wanda ya sa sai leka ƙasa ko zai ga inda zai fada a irishin ya karye dubawa da zai yi sai ga wani ƙaton maciji a ƙasa sai ta inda zai fada maciji ya fasa kai a cikin zuciya sai ce to Allah ya tsare to amma wanda ya jawo wani abu shi ne ya kalli reshen har zuwa jikin bishiyar dubawa da zai sai wasu beraye guda biyu ɗaya fari ɗaya baki suna gurguran reshen za su yanke shi ya fada suna yi da gaske a zuciya sai ce nan ba wurin zama ba da ƙara canja wani reshen sai daga sai domin ya duba ga ina zai koma daga sai da zai yi sai ga ashe samansa zuma ce ta yi wato ta yi ruwan zuma eh? a sama da shi sai ta sai da yake zaune sai zuma ta fara digowa tana digowa sai ya buɗe bakinsa sai ya tare da ya dangana sai ji zuma da zaƙi sai ƙara buɗe baki yanzu zuma tana digowa a bakinsa shi ko yana mai yana lashewa wannan zaƙin zubar sai ya sa sai ya manta da cewa fa zaki ne ya koro shi sai ya manta da akwai maciji a ƙasa sai ya manta da cewa ga matsora biyu ne suna gurgura reshen da yake zaune a kai za su karya shi zakin zuma duk sai ya manta da wannan yanzu sai ya kuma kayan da rayin wajen lashe zuma bai gushe ba yana tanda har ɓerayen nan sai gutsura reshen sai dai ji abubuwa a sharon tsuntsaye da shi abu ƙasa a wannan lokaci yana rikitowa kamin ya faɗo zaki ya taso maciji ya fata kai shi kuma ya taho su sai ya farka kami ya iso kasa <laughs> yanzu ya farka daga barcin ya haɗa zufa shi kaɗai na haƙi bai ƙara bacci ba har gari ya waye da safe sai je samu wani malami ce a fassara masa mafarkin wani zai ce yana yi wa fassara mafarki yana yi wa fassara mafarki wata nan za mu magana kai maka isa suratu yusuf ya ce ala gamar ta kamalan kajin farkin da na yi malami ya ce fasar mafarkin ka aya fili take zaki da ya biyo ne ya ce mala'ikan mutuwa kenan duk inda ka bi yana bin ka in ka hausa ba zai jira time kawai ke jira ala gamar ta malam reshen da nake zaune a kansa yace kwanakin da suka saura maka a rayuwa ne su ne kake zaune a kansu ɗaya ɓeraye guda biyu da suke gurgurar reshen fa yace dare da rana kenan ba shamsu wa duha su ne suke gurgura kwanakin ka ko kwana miliyan nawa Allah ya baka a duniya in dai rana na fitowa tana faduwa wa shamsu wa duha wal kamar idza talaha wannan har idza jallaha wal layli idza shaha wata sai sun kare gaba daya dare da rana imamu na shafi ya ce fa yubliya ne kullu duk sabon abu sai sun mai da shi tsoho zai da ga mutum ya tsufa akwai lokacin da jariri ne amma yau da gobe ta mai da shi haka duk abin da suke juyawa a kansa sai sun canja shi ya ce ala gafar samanin zuban nan ta rinka dubowa ina lashewa wacce ta sa na manta duk da hatsarin da nake ciki na shanta ke harin shi ya karfe ya ce rayuwar duniya kenan roman demokuraɗiyya in ka tsaya kana shirarɓar rayuwar duniya yanzu nan za ta shigartar da kai kamanta da kabari kamanta da mala'ika mutuwa kamanta da Allah kamanta da kowa Allah ka gafarta mana Allah kar ka bari rayuwar duniya ta rude mu shine Allah ya ce wa garrat humul hayatud duniya Allah ya ce fal yau a wannan rana ta kiyama inji Allah Allah ya ce nan sahum za mu manta da su kama na su liƙa a yau haza kamar yadda suka manta da haɗuwa da wannan ranar mu ma haka za mu manta da su a yau in ji Allah Allah ya ce wa kanu bi yaji Haduna kuma suka kasance suna jayayya da ayoyinmu to a nan gurin malamai sun yi magana Allah ya ce falyoma nan sahum a yau za mu yi ne za mu manta da su eh Allah yana mantuwa ya yi ana rama lokacin da fir'auna ya tambayi annabi musa fama balul ƙurunin ula yake to karnoni na farko su ba mu labarin su suna wuta ko suna aljanna dan annabi Musa yace suna aljanna yace to mu ba za mu shiga aljanna dan kafirci suke ma kafirci mu kai dan annabi Musa yace suna wuta sai Fir'auna ne kalli jama'a yace to kun ji yace duk iyayenku da kakanninku suna wuta me kuke jira har yanzu ba ku gama da shi ba ya dan tarko ko bai dan tarko ba ya dan tarko amma da yake annabi Musa annabin Allah ne kwararre ne da ya tashi shi ansa sai ba shi ansa da bai fada cikin tarko ko guda ɗaya ba kala sai ce inda ma ilmu ha inda rabbi ilimin su sanin ina suke zo suna wuta ko suna aljanna yana wajen ubangiji na ba ni ne na sani ba Allah ne ya sani sai dai shi ubangiji na la yadillu rabbi ubangiji na baya bata a lissafi wala yansa ko baya mantuwa ya san inda suke kenan annabi Musa nan ya tabbatar mana da Allah baya ne baya mantuwa a wani ran Allah ya ce wa ma kana rabbuka wa ma kana Allah ya ce wa ma da rabbuka ubangijinka bai zama nasiya mai mantuwa ba Allah bai mantuwa in ji Allah a can gurin Allah ya ce baya ne baya mantuwa a nan kuma Allah ya ce Falyoma nan samu yau za mu yi ne za mu manta da su wanda bai san qur'ani ba ce dauka ayoyin sun ci karo da juna ba karo da juna ayoyin suka ci ba mantuwa a wajen larabawa tana ɗaukar ma'ana guda biyu abu na farko tana ɗaukar ka manta abu sanin abun ya kubuce daga ƙwaƙwalwarka sanin abun ya ne ya kubuce daga ƙwaƙwalwarka ya zama kamanta manta da ka sani amma yanzu sanin ya yi me ya kubuce daga ƙwaƙwalwarka ka manta a daidai wannan lokaci sai an tunatar da kai to irin wannan mantuwar Allah baya yin ta irin wannan mantuwar Allah baya yin ta to akwai abin da laraba suke kira mantuwa ne ka bar abu ka daɗe ka bar abu ka daɗe ba ka wawe shi ba kamar ka manta ba ka manta ba ne amma ka bar abun tsawon lokaci ba ka wawe shi ba wannan ma sai a ce ka manta da shi wani mata ka ce ma laifi kana faɗa wa abokinka ya ce da Allah ka manta da ita me yake nufi ka gyale ta ka rabu da ita ka bar ta ba tare da ka kula da ita ba shi ne kai ka manta da ita to irin wannan mantuwar ita ce wacce Allah ya danganta ta zuwa ga kansa ya danganta ta zuwa ga zatinsa duk da ji Allah madaukin sarki ya ce mantuwa to irin wannan mantuwar ita mantuwa irin ta farko annabawa ma suna yin ta annabawa suna yin ta qur'ani yake wa laqad ahidna ila adama Allah yake wa laqad ahidna ila adama hakika mun riki alƙawari zuwa ga annabi adam mun umurce shi tara me yake faruwa Allah ya ce fana ce sai ya manta wasu malamai suka ce wannan mantuwa ce ta manta da abu wasu suka ce kuma mantuwa ce ta rashin yin aiki da abu ya zama abin baka yi aiki da shi ba Allah ya ce wa lamna jin lahu azma ba mu samu karfin zuciya tare da wa tare da annabi adam ba kun ga a fassarar farko annabi adam anan yayi ne yayi mantuwa Allah ramma wa in qala musa lifata hula abrahu قربا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في فأجدرها madaukin sarki yana ba mu labarin annabi musa alaihi salam lokacin da zai tafi neman ilimi tare da yaronsa ya faɗa wa yaron ya ce ba za mu gushe ba muna nausawa muna tafiya har sai mun je inda kogunan nan guda biyu suka haɗu in ba haka ba duk tsawon zamanin da za mu ɗauka ba ja da baya sai mun kai wurin Allah ya ce falamma balaga majma'a bainihima yayin da suka isa wannan wuri inda nan ne inda kogunan guda biyu suka haɗu na ya huta huma sai suka manta kifin su aure yanzu annabi musa da yaransa su yi mantuwa ko ba su yi mantuwa ba sun yi mantuwa ya za ka gane mantuwa suka irin wannan mantuwar qur'ani yace falan ma jawaza qala li fatahu atina gada'ana yayin da suka wuce wurin sai annabi musa ya faɗa wa yaransa ya ce kawo mana abincinmu eh? rana ta daga za mu yi lunch kawo mana atina ga da'ana na laƙari da ƙina min na haza na sama hakika wannan tafiya ta mu haɗu da muhalalu masu yawa a cikinta a lokacin yarin sai ba da ansa ƙale ce a ra'ayta ya tsawai na ila sakarati ka tuna lokacin da muka tattaru muka samu wurin kwana a wajen fadalan dutsen nan inda nan muka yada zango fa inni nasitul hud yace na manta kifin wa ma an sanihu illa shaytanu an askura ba wanda ya mantar da ni sai shaidan shi ya mantar da ni ban tuna ba wannan shi ya tabbatar da waccan mantuwa da aka ce nasiya su biyu sun manta kifin mantuwa ce irin wannan mantuwa da muke ta yin adantaka kamar ta da abu نعم خضر قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا la malamai sun yi sabani akan annabi ne ko ba annabi bane wasu malamai sun ce ba annabi bane wannan sufaye sun fi tafiya a wannan fahimtar don su kafa hujja da istar su ba waliyansu manya-manyan matsayi su ce lalle waliyi ya fi annabi sani ina fata an gane wannan amma ahalus sunna da dama sun tafi akan annabin Allah ne sun tafi akan me annabin Allah ne amma sufaye sun tafi akan ba annabin Allah ba ne wali ne amma Allah ya bashi ilimin min ladunni da ya ce wa allamnahu min ladunni ilma daga nan suke cewa waliyansu suna da ilimin min ladunni wanda annabawa ba sa da shi ilimin min ladunni to shuwa shuwa ce menene cuwa-cuwa ce aka makale da ba wani ilimin milladun ne da aka makale da shi to yace fa na nasitul hud na manta ne na manta kifi wace irin mantuwa ce wannan mantuwa ce irin ta kamanta to irin wannan mantuwar Allah baya yi ta amma dan adam yana yi hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin mantuwa domin an yi sallah manzo Allah bai cika raka a sallolin ba idan sallah ce mai raka a hudu manzo Allah ya raka a uku an cika raka ba cika ba bayan gama kowa ya gagara yin magana ɗaya daga cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah sallah kan yau an rage mana adadin rakawoyinta ne ko kuma kai ne ka manta baka cika ba annabi ce ba wanda ya faru a sani ragewa dai jibrilu bai zo ya ce a rage ba ban cika ba kuma ban san ban cika ba ina ganin daidai na ita sahabbai suka ce ya rasulullah ba a cika sallar baraka a kaza aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya ci ko sallah daga nan aka yi sujada ba an yi sujada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalli sahabbai ce inna ma ana basharun an sa kamatan saun fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu law qutiratu sala la ambatukum bihi da sallah an rage ta daga raka'a hudu ta koma raka'a uku ko ta koma raka'a biyu da ba zan zo in kwantsa ba muku a masallaci bane sai na karantar da ku cewa ga canji da aka samu kamin na aikata amma ni mutum ne kaman ku fa idza nasitu fa ina ina mantuwa kamar da kuke mantuwa to fa idza nasitu fa zakiruni idan ne mantuwa to ku tuna mu kenan mai wanda yake nunawa hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin mai yana yin mantuwa shi yasa wasu malama suka ce sumiyar insanu insanan li kasarati nisyanihi shi mutum an kira shi da insan saboda yawan mantuwa da yake da shi saboda mantuwa da dan adam yake da shi yasa aka kira shi da mai insan a harshen larabci to irin wannan mantuwar ita ce wacce Allah madaukin sarki bai duk inda kaga Allah ya jingina mantuwa zuwa ga kansa kamar yadda ya jingina anan kamar yadda ya ce wa man araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa man araba an zikiri وقيل اليوم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما ومأواكم النار وما لكم من ناصرين الله نسوا الله نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون duk inda ka samu irin wayannan ayoyi da Allah ya jingina mantuwa zuwa ga zatinsa to irin waccan mantuwa ta farko da na ambata ce ba sani ba ko an gane wannan karatu Allah ya ce man araba an zikiri duk wanda ya kau da kai daga ambato na inji Allah Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka tare da shi akwai rayuwa ta kunci inji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan ranar tashin alkiyama za mu tare shi makahu inji Allah qala rabbi lima hashartani a'ma zai ce ya ubangiji me yasa ka tare ni masaho wa qad kuntu basira alhali na kasance a duniya ina gani tangaram ya Allah ya ka tare ni masaho a nan duniya qala kazalika atanta ayatuna sai Allah ya ce kamar haka ayoyi na suka zo maka fa nasitaha sai ka basu kake yin aiki da su shi ne ma'anar fa nasitaha ai fa taraktaha fa anha Allah ya ce wa kazalika to kamar haka ne al-yawm tunsa za a jefa ka a wutar jahannama kuma a manta da kai ma'ana za a jefa ka a wutar jahannama a manta da kai za a jefa ka a wutar jahannama a bar ka a ciki kamar an manta da kai wata Allah ce wakilar yau ma nan sa sakum kama yau liqa yawmikum haza Allah zai faɗa wa 'yan wuta a ranar tashiyar kyama bayan ya an gaza zuwa ta wutar jahannama ya ce musu a yau za mu manta da ku in ji Allah kamar yadda kuka manta da haɗuwa da wannan ranar kun ga ayar ta yi kama da ayar da Allah ya karanta mana yanzu a cikin suratul arab wannan ta ce fal yawma nansahum kama nasu liqa yawmihim haza wacce kuma yace wa qila al yawma nansakum kama nasitum liqa yawmikum haza Allah yana magana a kan akan munafikai yace nasullaha sun manta da Allah fa nasiyahum shi ma Allah sai me sai manta da su sun bar Allah sai Allah ya bar su an gane karatu sun bar Allah sannan sai Allah ya mai sai Allah maɗaukin sarki bar su Allah ka gafarta mana malamai suka ce wannan shi ya bada ka'ida ta ubangiji wacce muke yawan maimaita ta shine aljaza'u min jinsil amal shi Allah ya ka'ida sa abinda ka masa shi zai maka abinda ka masa shi zai maka saboda karka zargi Allah in ya maka abu duk abinda ga Allah ya maka karka zarge shi yana mu'amala da kai ne kamar da kai ne mu'amala da shi wani zai ce na yi addu'a na yi addu'a na shiga musifa na shiga bala'i na roƙi Allah Allah ya ƙi karba ne yasa Allah bai karba ba ya riga ya baka ka'ida ta'arraf ila Allah fi raka ya ka fi shidda sanda baka da matsala kowace iri Ko na tafiya daidai lafiyar ka kalau ka aure amarya da kake so ka gina gidan da kake so ka shiga motar da kake so kasuwa na tafiya aikin ka na gwamnati ba matsala komai na tafiya daidai ba inda ke maka ciwo a jikinka Allah ya ce to kai kokari Allah ya sanka a daidai wannan lokaci kai kokari Allah ya me ya sanka in ya sanka a wannan lokacin to ya ka fi shidda sanda zaka shiga bala'i ka shiga musiba a lokacin ne Allah zai gwada ya sanka sai ya cece ka amma sanda baka da matsala ba ruwanka da Allah sai da ka shiga bala'i kace zaka Allah ya sanka Allah sai ya rubuta kai a daidai wannan lokaci wani ne dalilin da na annabi Yunus da aka jefa shi a cikin cikin jirgi wato a cikin cikin kifi daga jirgin ruwa aka jefa shi a cikin teku kifi ya haɗa shi ya yi ƙarƙashin ƙasa da shi duhu kan duhu ga duhun dare ga duhun teku ga duhun cikin kifi ga duhun ƙarƙashin teku bala'i kan bala'i sai Allah ya ce falaula annahu kana min al-musabbihin للبث Allah ya ce ba domin shi annabi Yunus da bai da matsala kamin a jefa shi cikin cikin kifi ya kasance Allah ya san da zamansa ya introducing din kansa da kansa wajen Allah Allah ya san da shi ya zama cikin masu tasbihi kullum yana subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kana min al-musabbihin kamin jirgin a jefa shi a cikin teku kifi ya haɗe shi Allah ya ce ba dan wannan ba lallabi safi batsarihi da sai da ya shiga cikin cikin kifin ne tukunne ce bari ya kira Allah da ya yi ta zama a cikin cikin kifin ila biyu ba a suna har da za a haɗe kiyama in ji Allah madaukakin sarki to amma a kamin kifi ya haɗe shi sanda bai da matsala ya tuna da wa Allah ya ambaci wa Allah ya kira wa Allah lokacin da yana cikin cikin kifi yana kiran Allah

yanzu ga shi a cikin ciki kifi yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu na zalimin sai ga mala'iku suna cewa sautin ma'ruf fi makanin garib ga wata murya wacce mun saba jinta tana ambaton Allah amma yanzu ga murya tana fitowa daga wani wuri bakon wuri inda ba daga nan da murya take fitowa ba an saba daukan tasbihin sa ana kai ubangiji ya yasa Allah madaukin sarki ya tsamo shi Allah ya tura wani mala'ika ya tunkuɗo kifin sai da ta zo bakin gaba ta amayar da shi a wannan wuri kenan ubangiji tsari da sa shine irin mu'amalar da ta masa ita ce mu'amalar da zai maka kun gana haka ce fal yau ba nan sahu kama a liqa ayyuhum haza da suka manta da haduwa da Allah shi ma Allah ya sai ne sai manta da su shi yasa in kana so Allah ya taimake ka ka taimake shi Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu in tansurullaha in kana so Allah ya tuna da kai ya ambace ka kai ma tuna da Allah ka ambace shi farkuruni in kana so Allah ya cika maka alƙawari kai ma cika masa wa aufu bi ahadi idan ka masa kaidi ya maida maka innahum yakiduna kaida in ka masa yaudara ya maida maka innal na yukhadi'una Allah Uh-huh. ƙa'ida ce ta Allah duk abin da kake so Allah ya maka to ka masa irin wannan Allah ka ba mu ikon yin mai kyau shine Qur'ani yace fal yawma nansahum kama nasu liqa ayyuhum haza Allah yace wa kanu bi ayatina yajhad eh wa ma kanu bi ayatina yajhadun da abin da suka kasance suna yin jayayya da shi daga daga ayoyin mu Allah ka kiyaye mu da jayayya da ayoyin ubangiji sai Allah yace da gaba da rama ولقد جئناهم بكتاب wato kamar ubangiji yana mamakin halayyar waɗannan mutane waɗanda suka manta da Allah suka bai rayuwar duniya ta ɗebe su suka zo suna jayayya da Allah suna jayayya da ayoyinsa ba fa haka Allah ya basu bai ba su wani source na shirya ba Allah ya ce wa laqad haqiqa ji'nahum bi kitabin wayannan da kaga sun karkace sun bace dinnan sun bar Allah Allah ya ce hakika fa mun zo musu da littafi mun saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani mai girma wannan shi yake nuna maka in kana neman ka tsallake sai ka rike littafin Allah wa laqad ji'nahum bi kitabin wani irin littafi muka zo musu da shi inji Allah madaukin sarki wani irin littafi ne Allah ya ce fassalnahu littafin mun yi bayani a cikinsa mun rarrabe dokoki da shari'a daki daki in ji Allah maɗaukin sarki ba littafi ne da ya zo a dukunkuna ba a littafi ne da bayanan da aka yi a ciki bayanai ne filla filla daki daki duk daki kancin ka dole ka fahimci bayanin kuma Allah ya ce ala ilmin bayanin da muka yi masa daki daki ko bisa ilmi muka yi shi da Allah maɗaukin sarki da Allah wanda wannan littafi bai shirya da shi wannan littafi zai shirya da kai wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin Allah ya ce hudan sannan littafin gaba ɗaya sa bai sheke da shari'a babu wani abu a cikin littafin tun daga bakarar sa har nasin sa wanda ba shari'a bane me yasa muka ba su wannan littafin fassalnahu ala ilmin hudan sai Allah ya ce me wa rahmatan kuma sannan rahama ne littafin daga farkon sa har sa Allah ya ce liqaumin yu'minuna ga mutane masu imani amma duk da haka su ba su imani ba suka karkace wannan shi yake nuna maka duk wanda qur'ani bai shirya da shi ba to sunan batacce Allah ka ba mu iko rike alqur'ani mai girma ba zan manta ba lokacin da muka je muna yin tafsiri a Sokoto muka do manya manyan rigingimu da yan bid'a ko kwanan nan da dan bid'a yana mun har yanzu bai huce bai na radi yana da farin da cewa wani na kawo da aqida Sokoto sai aka samu wasu daga cikin maluma suka ta yi fada mai alfarma sarkin musulmi suka ce to malamin gwamnan nan ya zo zai canja aƙi da shehu dan horiyo da shehu abdullahi da shehu muhammadu bello aka haɗa gurbi sai da suka gama duk bayanansu sai mai alfarma sarkin musulmi ya ce to na ji bayanin ku kuma na gode kuma ba za mu bari a lalata addinin musulunci a sakwato ba yanzu shawarar da nake baku shine ku je ku ɗebo ku ya ce zan kira malam kabiru ya zo ku zaɓi ranar da ta muku ku zo gabana ku buɗe tahon ku karanta shi kuma ya faɗi hujjojinsa mu kuma muna da hankali da za mu iya gane inda gaskiya take Allah ka kara mai alfarma alfarma to fa ganin sai aka fara kallon kallo eh kallo sai koma sama eh wai shahu ya ɗaura kumi sai <laughs> ba raƙumi ya dauka ba giwa ya ɗauka. kallo zai koma sama kuma zai koma sama ba yanzu kallo ya koma sama to sai wata magana mai tsada sai ce ku saurara ku ci ni abin da na sani shehu ɗan hudu da shehu abdullahi da muhammadu bello ƙur'ani da sunna suka rike shi suka karanta yace duk abin da ya ci karo da qur'ani mai girma ya ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ko a da taban shehu dan horiyo da shehu abdullahi da shehu muhammadu bello aka ga abin a rubuce to aqida ta ƙarya ne ba su shehu suka rubuta ba wani munafiki ne ba su shehu sun mutu ya saka wannan abun a ciki shehu ba su karanta da abin da ya ci da qur'ani da sunna ba to qur'ani Allah ya ce gaba ɗaya su shirya ne hudan kuma gaba ɗaya sa rahama ne yace wa rahama liqaumi yu'minun amma ga mutane masu imani to ya za kai ka zo da abin da ya karo da qur'ani da sunna kuma a ce abin da ka kawo masu imani su karba Allah ka gafarta mana wannan aya tana cikin ayoyin da manyan malaman musulunci suke tadabburi da ita domin tana nuna maka hakikanin aqidar musulmi da matsayin alqur'ani mai girma Allah ya ce wa laqad ji'nahum bi kitabin فصلاه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون الله كبام يقول لك القرآن من جرما سي الله يسمى يا جبال رما يوم يأتي تحويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسلنا بالحق فهل لنا فهل جاءت رسل ربنا قد جاءت رسلنا بالحق فهلت يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يا إلى يا إبراهيم فهل لنا من Allahu akbar ku saurara ku ji Alƙur'ani mai girma ko bayan Allah Allah ya ce hal yanzu runa su waɗannan kafiran da yanzu aka karanta musu qur'ani suka kau da kai suka bijire suka kafirci ba komai suke jira ba illa ta'wila sai fassara qur'anin ta fara zuwa me suke jira fassara qur'anin abin da suke jira kawai ke a abinda ƙura ne yake so ya ga musu ba komai suke jira ba face kiyama ta tsaya amma sai ce ba komai suke jira ba face mai fassarar ƙur'ani me ake nufi da fassarar ƙur'ani abubuwan da ƙur'ani yake za su faru su fara ganin su da idanunsu kamar wasu abubuwa da rama ƙur'ani yake zai can su fuwirat Allah ya ce idan shamsu yayin da rana wannan rana da muke gani a sama rana da muke gani ta ina a sama kuwirat ai zahaba bau'uha wa raha nuruha hasken ta ya tafi ta koma sai ka ce sai ka ce bakin karfi duk wannan karfin hasken da take da shi kamar tocila a kashe tocila ya fuska tocilar za ta koma baka kirin ko to yayin da rana ta koma haka akwai waɗanda za mu tashi ko waɗanda ke raye a wurin a raye a lokacin za su tashi su ga wannan rana haskenta Allah maɗaukin sarki ya shafe shi fassarar ƙur'ani ta fara zuwa ko ba ta fara zuwa ba sai Allah ya ce mai a gaba Allah ya ce wa idan nujumu yayin da waɗannan taurari da muke ganin su a sararin samaniya in katar ai ta tanasarat wa Za zaka ga tauraro yana kwallowa suna tarbatsi suna fadowa ƙasa malamai suka ce za su rinka ballewa suna fadawa cikin teku in sun fada cikin teku sai zama kaman bom aka jefa a cikin teku teku ta rinka ƙara ƙarshe tekun ta zama an kunna mata wuta gaba ɗaya a wannan lokaci kai ba sai an faɗa maka cewa duniya ta zo ƙarshe ba Allah ya ce abinda suke jira su gani ke na kamin su imani sai fassara Qur'ani ta fara zuwa hal yanzuruna illa ta'wila Allah ya ce mai gaba na ramma Allah ya ce yayin da waɗannan manya-manyan duwatsu da muke gani yi rat aka yi gurguza su aka nike su aka sa iska tana ɗiba su kamar ni a auduga tana tafiya da su a sanayin samaniya wallahi akwai lokacin da dan adam zai ga dutsi yana narkewa dutsi saboda bala'i yana narkewa sai Allah ya ce me Allah ya ce ga duwatsu nan kuna ganin su wato kamar sandararu masu tauri akwai sandararu ga iska na ɗiba su tana sheke su suna tafiya a sararin samaniya kamar yadda muke ganin gajimare na tafiya a sararin samaniya Allah ka gafarta mana idan muka koma kuwira sai Allah ya ce ne Allah ya ce wannan isharu yayin da raƙuma raƙuman ma masu ciki babban dukiyar da balare bai ji a da ita a duniya kamar yanzu ka ce irin manya-manyan motoci jifa-jifai dinnan. sauran nawa na ga wata mota nake tambaya wannan fa waka ce wai miliyan 90 miliyan 94 nake mutum miliyan 90 aka ce ai karama ce wannan akwai ta miliyan 150 da arba'in mota shiga to shi balarabe dukiyar da fi kowace tsada a wajensa su ne raƙuma balle a ce raƙuma mai ciki ta fi komi daraja a wannan rana za ka irin waɗannan raƙuman ga sunan suna yawa uddilat ba ruwan kowa da su mai ita ba ta ita yake yi ba ba a mai ita ba kowa ta kan shi yake yi shago cike da kaya ba mai kayan ba mai sayarwa ba mai saye kowa ta kansa yake yi motoci an zuzubar da su bakin hanya shagunan atamfa an tsallaka an bari shagunan kayayyaki da gwalagwalai an tsallaka an bari kaga shagon gwal ba mai shagon kowa ya gudu in ka ba ta ba mutum ma bai bukata ba ta wannan yake ba bala'i yayi bala'i kowa ta kansa yake a daidai wannan lokaci wa idan isharu wa idan isharu uddilat kenan kaga manyan manyan gidaje ba mai gidan kan ta ba kan ta ba gidajen nan da kuke gani kalaka ba kowa a ciki idan mai gidan yayi gaba idan hawar gida ta tsara gaba idan tsakar gida ta cika wa zan ta idan kuryar gida ta yi gaba an watsa ba mai gida ba mata ba yaran gida duk wani abu da ake takama da shi mai tsada ba ta shi ake a wannan lokacin ba wannan shi ne wa izal ishara ofina fassaran ayan akwai ran da zai zo abin da suke jira ke sai Allah ya ce ya gaba da rama a lokacin da koguna da teku teku aka kunna musu wuta in ji Allah teku tana ci da wuta ruwa ya fito gobara ta fito daga rafi maganin ta yawa kuma da Allah zai iya kashe ta dama gobara ta kama ba ta mata ruwa ba to yanzu daga teku gobara ta taso ka faɗa min iya tare ta sai Allah ya ce me yanzu da an raba jiki da rai wannan ya zama gawa ran na wajen Allah Allah ce a kawo ran a sake daura masa aure da gangan jikin ka sake tashi ka tafi gaban Allah maka hisabi annufusu zuwi jarkin sai ce me ana rama da waɗannan ayoyin su ne ake cewa yayin da waɗanda abu za su faru to fassarar ƙur'ani ya zo ke hal yanzu nuna illa ta'awila ba komai suke jira ba sai yayin da gashi yanzu an ja musu waɗannan ayoyin sun kafirce abin da suke jira shine fassara ayoyin randa kiyama za ta tsaya ta ga waɗannan abubuwa kuru-kuru da idanu Allah ma nan da lokaci ya daidai ne ya kamata mu dakata ga daya daga cikin manya-manyan dakarun sunna na wannan kasa waɗanda ke ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya da kuma kira zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam Sheikh Musa Asad sunna ya zirci wannan majalisi a yau aka maka muna maka maraba da zuwa lurahibu zaka tarhiban haram kuma gwagwarmaya ci gaba da yi forward ever backward never wai sarkin aska aka ce abokin gaban ka ya mutu yace tukuna ma <laughs> na'am tun kamin mu fara neman guduwar marayu har wasu bayan Allah sun fara kawowa ga wata kungiya Muslim Umma Education Technical Kaduna Polytechnic suka ce su ba za su jira a bude gidauniyar ba su za su fara bude ta tun kan lokaci yayi sun bude gidauniyar marayu da kuɗi naira dubu goma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka Allah ya azurta su da makwabtaka da manzon Allah ranar tashin alkiyama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah